wannan abun abin da zai ba mu formula ko iyaye in dai yaro matan ba tana rashin kunya ba matan ba tana magana da mazaje ba matan ba tana cutar da mijin ba to kada ku ce a sake ta ku yi haƙuri ku bar ɗa ta zauna a gida ko kuma ku bar akwai iyaye mata wanda in kansu ya zafi su ce ma mijin don bayi da kuɗi ba fa yana zage su bane ba yana raina su bane a'a kawai don bayi da wadatar dukiya don ita bata samu fridge deep freezer ba don bata samu italian bed ba don bata samu kujera a baje ba a ɗaki sai ta ce kina zaune kullum miji ya ce babu ɓeran masallaci kawai ta san ɓeran masallaci ba inda zai yi zafin wani abu kullum share masallaci ake ba komai a ciki ki ce sake ki zaman wahala ga wacce ta yi kuɗi ga ɗakin ta kullum gwani sha'awa ga banka ga mafici ga menene ga ac ga kaza ga kaza a cikin ɗakin ta ga abinci kala kala komai ke kuma kin zauna sai wahala gaba ɗaya kin jejjeme kin koɗe ki ce ya sake ki ya ce ibrahim muna zaune lafiya in ba ki ce ya sake ki ba zan tsine miki Asa akwai iyayen mata masu yin irin wannan zan daga miki wato hantsa zan daga miki shi hausa na saboda masu jina a midiya eh, a duniya kan faɗa haka su ce na rashin kunya eh, amma sorry to say inda an gane kalma abinda nake nufi ku gyara hausa na akwai kanawa akwai sokota, akwai gobira Allah ya muku albarka mina na <laughs> Allah ya muku albarka sokata b'a Allah ya muku albarka kana wa Allah ya muku albarka gobira b'a Allah ya muku albarka ba na yi muku wannan ba furan da ke nema ba kun cancanci da muku albarka kadanawa eh,